Jaririn ɗan watanni biyu da haihuwa ya gamu da ajalinsa ne lokacin da mahaifiyarsa karshe Hamuel ta sakarwa mahaifinsa Abubakar Ibrahim ɗan shekaru 25 kana ta yi gaban kanta sakamakon kasawarsa injita na ya sauke hakkinsa na uba watanni biyu da haihuwarsa. Malama karshe Hamuel ta shaida cewa ciki ne ya shiga tsakaninta da Abubakar Ibrahim wadda ta sadu da shi a wajen sana'arsa na sai da tabar wiwi a garin Jalingo fadar jihar Taraba. Idanunta cike da hawaye sharɓa-sharɓa ta ce na iske shi yana ina shaƙe da wuyar jaririn ba rai dan mintoci kalilan bayan na kyale masa jaririn lokacin da na juyo saboda na ji jaririn yana kuka mun da shi yana sai da taba bakin kogi ne na aihu ban kai wata ba ya zo da ya zo bai da ba yanzu yaron watan shi biyu da sati biyu ya sa suna wai aliyu ne ya ka dubu ɗaya da ɗari bakwai tun da ya zo so ɗaya ɗari biyar ya sake bayarwa bai sake zuwa ya bani komai ba tun da haka ne ga ɗan ni zan tafi in bar maka bude bakin sai ce in tafi mana na ci haka zai gaya min ba za an sami wani magana ba na juya bana na iso ba kofa sai na ji kukan yaro so da na dawo yaro ba rai na zo na samu yaro ya kawo yaro a wuyan shi yaro na numfashi sai na tambaye shi me yake ma yaro yaro na ta numfashi hakan nan sai yake ce mini sai na ce mishi kashe yaro yake so yi ne ko mene sai yake ce mini akan cewa ba kashe yaro yake yi ba yaro kan ya riga da ya masu yaro numfashin yaro yana ta tafiya sama yana rungume da yaro a kirjin shi haka bai nuna min alamu yana kin yaro ba fa ya nuna min alamu shi dai tun wanda bai da biyan bukata ba kashe mini yaro kawai. Kawun karshe Hamuel, Reverend John Hosea wanda ya shaida afkuwar al'amarin ya ce bai san saurayin ba wanda suka yi zaman soyayya mai tsawo da shi kamin ya yi mata ciki. Ya ce abin da ya afku ga karshe kamata ya ya zama ishara ga sauran 'yan mata. Yaren nan babanta yayana ne. Ni in ba don rediyo nake magana shi ba zan gaya maka abin da bai da daɗi. bedden ni na riga na ba da doka cewa duk na san irin haifon da ta yi ba haifon mai kyau ne sai kada ki da ki kuskure ki fita gidan nan idan ba na nan ko da ina nan ma ba zan da ki fita ba inda na tafi a sai ta doki yaro kamar da ta faru da zun nan amma ni da na zo ban samu yaro ba i feel very painful ce da ita na aka yanka ma bar man yaro na because ita ta dauki yaro ta kai kafin aka kashe da kai ta kai kanta na kashe ta ni bare da min ba kwata kwata jiya business ta manta da ita don kai ita ta kai kanta kokarin da na yi domin jami'an yan sanda da suke tsare da Abubakar Ibrahim su sada ni da shi ya faskara wanda a ce cewarsu yin haka zai saba wa shari'a sai dai jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar taraba dsp joseph kwaji wanda ya ce sun kama wadda ake tuhuma da kisan jariri dan watanni biyu da haihuwa tare da taimakon matasa kuma yanzu haka in ji shi suna tatsar bayanai daga gare shi na kashi hamuwa daga angon yandan jalingo ta ji uh, a jihar police station ta ta report akan cewa wuni ne suna uh, abubakar ibrahim shekara ashirin da biyar ya kashe ɗanka da karbi wannan rahoto a uh, police ka karba wannan rahoto ma yanzu ana kan bike kan wannan abin da ya faru yanzu a haka shi abubakar ibrahim yana hannu yan sanda da me ya aikata wannan kisan a yanzu ba ni da labari dalilin da ya sa wannan kisan ana kan bike tukuna ba mu samu cikakken rahoto akan sanusi da mu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya.